Masu saurari Assalamu alaikum Rabi'atu birnin kacce ke fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa jami'an 'yan sanda a Haiti sun kashe ɗaya daga cikin jagoran 'yan dabar da suka addabi ƙasar. ana ci gaba da tattaunawa tsakanin amurka da wasu kasashen larabawa domin ganin an samar da tsarin tsagaita wuta a gaza a najeriya al'ummar wasu garuruwan jihar zamfara na ci gaba da gudun hijira saboda hare-haren 'yan bindiga mata suna ta barin gari da ma magidanta a matsayin gudun hijira kwana biyu kwana uku su sun zo garin magudu sun ɗibi mutane sun kashe na kashewa sun ce a jamhuriyar Nijar ko hukumomin jihar Agadas ne suka kaddamar da wani shirin da zai ba al'ummar jihar samun abinci cikin sauki to ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu alhamdulillah na samu na samu tiya biyar na ba da kuɗi na kuma ga hatsi na gaba na an bani na jin daɗi wallahi alhamdulillah gaskiya ne nan ga yafi sauki fiye da na kasuwa to amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto labaran duniya 'Yan sanda a Haiti sun ce sun kashe ɗaya daga cikin jagoran 'yan dabar da suka addabi ƙasar. Tigray shi ne shugaban kungiyar Delmas 95 wadda ke da iko da wani bangare na babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Tigray escaped from jail earlier this month when gangs stormed prison. Wakilin BBC ya ce ya tsere daga gidan yari ne a farkon wannan watan yayin wani farmaki da 'yan kungiyarsa suka kai gidan yarin inda suka saki kusan fursunoni dubu hudu. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da wasu kasashen Larabawa domin ganin an samar da tsarin tsagaita wuta a Gaza da ke da alaƙa da sakin 'yan Isra'ila da Hamas ta garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce tattaunawa tsakanin Amurka da ƙasar Qatar da Masar ka iya cimma yarjejeniyar. Mr. Blinken about very progress in the Wakilin BBC kenan yake cewa Mr. Blinken ya ce ana samun ci gaba tattaunawar da ake kuma yana fatan nan ba da jimawa ba za a cimma nasara. Ana dai sa ran yarjejeniyar za ta kunshi tsagaita wuta na mako shidda da kuma sakoyin Isra'ila arba'in da Hamas ta garkuwa da su, yayin da Isra'ila za ta sako ɗaruruwan falasɗinawa da take tsare da su. Jihohi goma sha shida da jam'iyyar Republican ke mulki a Amurka ciki har da jihar Texas sun kalubalanci matakin shugaba Biden na haramta fitar da iskar gas ta LNG. Texas Attorney General said the ban was illegal, damaged the U.S. economy, Wakilin BBC ya ce babban lauyan gwamnatin jihar Texas ya ce haramcin ya saba ka'ida kuma matakin zai yi wa tattalin arzikin Amurka illa. Babban lauyan ya kuma ce matakin zai shafi samar da gas ɗin ga ƙasashen Turai da ke son nisanta kan su da amfani da gas ɗin Rasha. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. An kama wani fursuna mai tsananin kishin farar fata da ya tsere daga jihar Idaho ta Amurka a ranar Laraba. bayan wani gagarumin samamin 'yan sanda 'yan sandan sun ce an kama skylamid da abokinsa nicholas mhelo a birnin twinpal jami'ai sun ce ana zargin mutanen sun aikata laifin kisan kai biyu a yayin da suka tsere a lokacin da suka yi wa masu gadin gidan yaron da za su mayar da su kwantan bauna tun da farko dai an yanke wa mr mead hukuncin zaman gidan yari na shekaru ashirin a shekarar 2016 bayan da ya harbi wasu jami'an 'yan sanda Wani alkalin jihar Mississippi ya kammala yanke wa sauran wasu tsaffin 'yan sanda fararen fata shida hukunci bayan da aka same su da azabtar da wasu baƙaƙen fata biyu. 'yan sandan sun yi wa gidan bakaken fatar diren mikiya a watan janairun bara domin binciken miyagun kwayoyi sai dai sun yi amfani da karfi kan mutanen da suka samu a gidan ta hanyar cin zarafin su da azabtar da su da wutar lantarki tare da harbin mutum guda alkalin ya yanke masu zaman gidan yari na shekaru goma zuwa arba'in to karshen labaran duniyar kinan daga nan sashen hausa na bbc bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. 'Yan sanda a Haiti sun ce sun kashe ɗaya daga cikin jagoran 'yan dabar da suka addabi ƙasar. tigre shine shugaban kungiyar Delmas 95 wadda ke da iko da wani bangare na babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. A farkon watan nan ne daman tigre ya tsere daga gidan yari lokacin da wasu 'yan daba suka farma gidajen kurkuku suka saki kusan fursunoni dubu hudu a irin tashin hankalin da suke yi na bijirewa gwamnati. mutumin yana daga cikin yan kungiyar kasurgumin dan daban nan jimmy chirizia wanda ake wa lakabi da baba kiwo tun da farko dai kafin kisan nashi babbar jami'ar aikin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya Rika Richardson a wani jawabi da ta gabatar ga manema labarai ta hanyar bidiyo daga babban birnin Haiti Port-au-Prince ta nuna damuwa kan yadda 'yan dabar da ke da iko da yawancin sassan babban birnin suke ƙara nausawa sauran sassan da ba su kama ba da take nuna rashin ƙwarin gwiwarta akan halin da ake ciki a can. Ta ce, yanayin da ake ciki a nan Haiti da kuma musamman Port-au-Prince ya taɓarbare ainihin kuma abin da muke ciki a nan Haiti a yanzu lalle mawuyacin hali ne da taɓarɓarewar rayuwar jama'a wanda sakamako ne na rashin kwanciyar hankali da kurkucewar hukumomi da siyasa da kuma matsalar tsaro. A halin da ake ciki kuma, Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar, Antonio Guterres, ya yi maraba da rahotannin cewa jagororin siyasa na ƙasar ta Haiti a ƙarshe dai sun zaɓi mambobin da za su jagoranci shugabancin riƙon kwarya kwana goma bayan da Prime Minister Ariel Henry ya sauka don dole. Rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana kenan. To a Najeriya 'yan bindiga na kara matsa kaimi a hare-haren da suke kaiwa wasu garuruwan jihar Zamfara inda suke sace mutane don neman kuɗin fansa bayan sun aikata kisan gilla da barnata dukiyoyin jama'a. Sai dai gwamnatin jihar ta danganta hakan ne da irin matsin lambar samami da jami'an tsaro ke kaiwa 'yan bindiga ta sama da ƙasa a maɓoyarsu. Gadi Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ci gaban rahoton. matsalar hare-haren 'yan bindiga da ta addabi al'ummar garin jangebe da wasu ƙauyuka ƙalla biyar a yankin karamar hukumar talatar mafara ta jihar zamfara ta ƙara kwabewa a cewar wani mutumin yankin da ya gwammace a sakaye sunansa halin da yankin jangebe da kewaye yake ciki yana cikin matsalolin tsaro na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin tun daga ranar talata har zuwa narba ƙauyukan na jan gebe guda biyar zuwa shidda duk suna cikin ibtila'i kusa ga kashe-kashen rayuka da ake yi masu. To dan ana ganin kamar matsalar ta dan fara sauki. Tsakani da Allah ta yi sauki ga an da aka fito amma ga yanzu wannan yankin na talatin mafara ta kudu masifa ta dawo mana sabuwa. To waɗanne ƙauyuka ne abin ya shafa? Akwai mai kwanugga, akwai zango, akwai mashaya, akwai tungar ƙauri, duk waɗannan ƙauyukan da ka ji babu inda ba su yi suna kashe mutane ba kuma dukkanin ƙauyukan da ka ji na lissafa yanzu babu ƙauyen da za ka zo ka isko mutane duk sun watsi saboda wannan tashin hankalin na 'yan ta'adda da muke a ciki kusa ga wannan muke kuka da kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su kawo mamu ɗauki na gauga a wannan yanki a garin magazu da yankin karamar hukumar tsafe ma hare-haren 'yan bindigan suna ta ƙara munana kamar yadda wani mutumin garin da baya so a faɗi sunansa ya bayyana da gaskiyar magana mun samu sauƙi sosai to amma yanzu abin ya dawo sosai da ya ake tsammani yanzu ranar laraba da ta wuce sun shigo karfe sha ɗaya na dare sun yi wajen akalla awa ɗaya da cikin garin magazu sun kwashi mata yanzu akalla akwai mai tara a hannunsu mata aure bayan sun tafi da maza suka saki maza a matsayin cewa su sun saki mazan su zo su hada kuɗi su ke suke masu adaki sannan a yanzu haka magana nake faɗa ma a ranar alhamis kuma garin zuwa cewa ke mata suna ta barin gari da ma magidanta a matsayin gudun hijira kwana biyu kwana uku su sun zo garin magazu sun ɗibi mutane sun kashe na kashewa sun ce a farkon azumi a ko ta shiya da ake ci bishiyowan bai garin magazu sun biyo gida-gida sun ke wajen mutum bakwai da mata da maza sai da aka ba su kuɗi miliyan hudu da dubu ɗari uku bayan an kai masu kuɗi kuma suka ce sai an sai masu mashin boza sabo kuma daga baya aka sai mashin boza sabo a kai masu sannan suka sako su bayan sun sako su kwana biyu da sako su kuma suka ƙara zuwa kuma suka ibi mutane a haka muke ta samun wannan damuwa da su Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnan jihar ta Zamfara ya ce waɗannan hare-hare ne irin na ramuwar gayya. lallai abin takaici ne amma maganan gaskiya shine wani abu ne da ke faruwa biyo bayan matsin da su 'yan bindigan suka samu ina iya tabbatar maka cewa cikin 'yan makonnin nan an kashe shugabanninsu da daman gaske kuma jami'an tsaro suna ci gaba da kai musu farmaki kuma suna samun nasarori sosai a kansu to wannan abun shine yasa suka tsantsama suke bin ƙauyuka suna kai hare-hare suna kashe mutane suna sace mutane domin su sake tada hankalin al'umma sannan kaɗin da akwai zama da shi mai ba shugaban ƙasa shahara kan harkar tsaro malam nuwari yake yi da su waɗannan gwamnoni domin a gani wani hanya za a yi domin a kawo ƙarshen waɗannan hare-hare na 'yan bindiga. Wannan dai wani albishir ne ba wai ga jama'ar jihar Zamfara kaɗai ba, har ma da sauran duk wasu wurare da matsalar tsaro ta zamewa karfan kafa a yankin arewa maso yammacin Najeriya, kuma suna nan cike da fatan gani a ƙas. Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To daga batun matsalar tsaro a Najeriya sai na sauyin yanayi inda masana suka fara tsokaci game da sauyin yanayin da aka shiga a wasu yankunan ƙasar. a yankin arewaci kamar kano an shiga yanayin hazo da kadawar iska mai sanyi a daidai lokacin da ake ganin an shiga yanayin zafi al'amarin da masanan ke dangantawa da tasirin sauyin yanayi da aka daɗe ana batun cewa gurɓata muhalli zai iya jaza halin da ake ciki to ko me jama'a suke cewa game da sauyin yanayin ga rahoton da zaharaddin lawan ya aiko mana Sauyin yanayin da aka samu ya sanya jama'a na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi kasancewar an shiga yanayin zafi sai gashi yanayin hunturu da kadawar iska sun sake waiwaitowa a Kano yanayin gari ya tarnake tamkar ana tsakiyar mukumukun sanyi sannan iska na kadawa babu zafi sosai kamar makon jiya. Dama masu hasashe sun faɗa sun ce tun farkon kafin zuwan azumi sun ce akwai yiwuwar wasu ranaku da za a fara cikin azumi za a fara azumi akwai yiwuwar sanyi bai tafa. To kuma bayan da aka fara shi azumin sai gashi abin ya tabbata. Wanda kusan dai ta dai canza dai gata ta ba da yanayin sanyi kuma ba lokacin sanyin ba ana kokarin shiga ko an fara ma zafin amma ana cewa gurbacewar yanayi ne ya jawo wannan ta wannan matsala ya koma kai ka ce hadari ne amma ba hadari bane ya fi kama da sanyi masana yanayi irin su Dr. Dahir Muhammad Hashim na cewa irin wannan yanayi da aka shiga shine babbar alamar sauyin yanayin da ake ta magana a kai hanya mafi sauki da zaka fahimtar da mutum akan sauyin yanayi shine irin wannan yanayin musamman a garin Kano in ka duba kwanaki biyar goma baya zafi aka yi sosai a ciki kuma kawai sai aka tashi an yi rana an yi zafi sosai garin ya dan lafa kuma sannan an tashi da hazo wannan shine shi kanshi wannan sauyin yanayin da ake magana haka wani lokacin za ga lokacin damuna ne sai ga ba a ruwa ba kwata-kwata ko kuma ruwan ya ɗauki ko kuma a lokacin da ba na damuna ba kamar kwanakin baya kawai sai aka ruwa kuma ya sauka wanda an samu wannan a sassa da yawa. Dokta Dahiru ya kara da cewa masana sun yi itifakin cewa shi wannan yanayi duk yana faruwa ne saboda irin abubuwan da bani adama yake aiwatarwa a doron ƙasa. E, kamar yadda ake amfani da yan ababen hawa da jiragen sama <clears throat> da ma'aikatu da suke fitar da sinadarai marasa kyau wanda suke gurɓata muhalli sannan shi kanshi ƙididdiga ta tabbatar da cewa yawan mutanen duniya kan shi ya nannanku saɓanin yadda yake a baya so kuma dukanmu muna fitar da iska mara kyau in ka duba dajijjika da suke taimaka wajen tsaftace iska da samar da ruwan sha yawanci ana sare ita itacen da suke cikinsu duk inda ake yin gidaje za ga an cire bishiyoyi ba kuma a iya mayarwa harkar shara za ga ko ina za a iya haɗa shara a ƙona so duka wa'annan abubuwan da suke fita suna buƙatar abin da zai tsaftace su <clears throat> musamman bishiyoyi suna taka muhimmiyar rawa wajen tsaftace wannan abubuwan da kuma samar da ruwan sha. To ko irin wannan sauyin yanayi yana haifar da wata larura ga lafiyar dan adam ga farfesa Isa Sadiq Abubakar ƙwararren likita a Najeriya. Wato wannan yanayi yana ɗauke da abubuwa da daban-daban kamar ba za ka iya tsara abubuwa tafi maka ba kaga baka shirya ba sai kura ta zo to irin mutanen da suke da kamar cutar asma ko kuma wanda suke da mura ko tari duk irin wannan kura tana tayarwa haka sannan kuma za ka ga saboda iska da ke kaɗawa tana ɗiban kwaya cuta har ido tana jawo irin cutar nan da ake ce apollo za a rika yawan yaɗa ta haka zalika kuma wannan yanayi ne da ba a gani sosai haɗarin mota yana iya karuwa haka kuma go gobara saboda iska da take kadawa za ta iya jawa ta jawo mutane su kone har da mutuwa to kuma wani lokacin zaka ga saboda sanyi da yake faruwa ma mutane suna son yawan zuwa kusa da juna to idan akwai cutar sankarau tana fara yaduwa a wannan lokaci kafin zafi ya zo kuma sai ta bayyana sosai a yanayin annoba rahotanni na cewa al'umma da gwamnati suna da muhimmiyar gudunmawar da za su bayar wajen kyautata muhalli da kuma irin wannan yanayi inda a gwamnatance ya kamata a samar da da makamashin da ba zai gurɓata muhalli ba sannan jama'a su daina sare bishiyoyi da ɗiban ƙasa a wuraren da bai kamata ba sai kuma manyan kamfanoni a yi musu tsarin da zai hana su fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya To yanzu karfe bakwai ne saura minti sha shida a kanan Najeriya haka kake kuma a jamhuriyar Nijar shida saura minti sha shida agogon GMT da Ghana. Muna gabatar maku da wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na BBC za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. To nan gaba a cikin shirin zamu je kasar Senegal domin jin halin da ake ciki kan batun zaben shugaban kasar da za a gudanar ranar Lahadi. la yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda hukumomin jihar Agadez suka kaddamar da wani shirin da zai ba al'ummar jihar samun abinci a cikin sauki kuma kan farashi mai rahusa a fadin jihar. Albarkacin wannan wata na azumi duba da yadda al'umma ke wahala wajen neman hatsi. Kimanin iyalai dubu tamanin ne ake sa ran za su amfana da wannan tsari kamar yadda za ku je cikin rahoton Cima'ila Isufu. kan kuɗi dala tamanin kowace tiyani hukumomin na agada suka fara saidawa al'umma ke geran A cikin watan Ramadan ana samun karuwar bukatar kayayyakin abinci a al'adance gero wanda al'umma suka fi amfani da shi lokacin buɗe baki. 'Yan kasuwa na ƙara farashin abin da ke jefa masu ƙaramin ƙarfi cikin matsalar rashin sannan inda za su dafa. Don magance wannan matsala ce hukumomin na jihar Agadez suka kaddamar da tsarin da zai ba iyalai dubu tamanin damar cin gajiyar wannan shiri kamar yadda Malam Shehu edi mamba a kwamitin tsare-tsaren ya bayyana. ba masu karamin karhi halin su rika samun abincin nan duk lokacin da sun ka bukato shi yasa cikin kundin da an ka yi na sai da abinci mai rahusa aka ce a sai da shi tiya tiya yau in ka zo ka saye tiya ka biyu tun da nan cikin gari dai babu matsala yan ranar duk ka samu yan kudin ka na tiya biyar ka zaka ka sai tiya ka biyar ka tahi in ka je kuma kwana biyu ka samu yan kudin ka ka zo ka sayi ton takwas ne za a rarrabawa cikin jiha. Shehu Idi ya kuma yi bayani kan yadda suka tsara kai abincin cikin sauran gudunmomin na jihar Agadez. Yau kowane wuri an san ina ne za a kai wannan abinci. Ta kawai abin da muke jira abinci ya shigo cikin meri kuma prefe ya samu wanda zai ɗauki ya kai shi paske prefe ne yake neman akwai inda yake in kama abin ya yi kamari kuma ana son a kai abincin nan ya yi tsada ana iya a tambayi gudunmuwar meri ita ma. Ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka ware domin sai da gera a cikin gara agar ne kowa gidan sarki. Waɗannan mata da suka shi wasu sun samu wasu kuma na kan layi su nuna godiya ga hukumomin tare da fatan alheri. hatsi ne aka ce ana saida mai sauki gidan sarki muka zo nema tunda dai rayuwar kowa ya sai yanzu ga cikin halin da ake ciki alhamdulillah na samu na samu tiya biyar na bada kuɗi na kuma ga hatsi na gaba na an bani ina jin daɗi wallahi alhamdulillah a da sauki rahusa wallahi in dai son samu ne in dai ka samu da kake so da sauki ga munan dai muna cikin jere aka ce kuma na ta bibi kawai ake bada a ga ragowa na ta yi kasuwa ke ma nan fa tamanin tamanin tiya Allah sa albarka abin ya so da ran gwangwame ko a kasuwa ya kai shiga ba ashir di ba ki gani nan kuma tamanin tamanin ina da yalla sa albarka gaskiya ne nan ga ya fi sauki fiye da na kasuwa don a gaskiya na kasuwa kamar rufi biyu ne biskan na cikin gidan sarki alal misali kamar yanzu kasuwa an kashe in a kasuwa awaki za ka sayan hatsi kana iya samun shi a ɗari da saba'in saba'in tiya wanga shan hatsi in surfaffe ne shi ka ba ishirin amma kuma a nan sai da aka raba kuɗin gida biyu ma kenan kenan an samu ragowa ka sai shi dala tamanin ka iya sarrafa shi dala goma ka samu kuɗin iciyar da za ka ma kaɗa kunu da shi. Kusan dai ya zama al'ada ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar daga watan Fabrairu na fara sayar da abinci a farashi mai rahusa don tallafawa al'ummar da ke fama da matsalar karancin abinci da kuma al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa na tsawon watanni shida da ake farawa daga tsakiyar watan Fabrairu har zuwa farkon kakar abinci a faɗin ƙasai. Cima Ila Isufu BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To daga jamhuriyar Nijar bari mu je kasar Sudan inda ake nuna fargabar cewa yakin da ake fama da shi a kasar na tsawon watanni goma sha ɗaya na iya tilastawa miliyoyin mutane fuskantar yunwa. Wannan shi ne gargaɗin da ƙungiyoyin agaji suka yi waɗanda suka ce tuni aka fara samun mutane masu fama da yunwa a cikin ƙasar. yakin da ake tsakanin sojojin kasar da dakarun rundunar rsf bayan da shugabannin bangarorin biyu suka samu sabani akan mulki mutane fiye da dubu goma sha hudu ne aka kashe a rikicin sannan an tilastawa miliyoyi barin gidajensu wakilin sashen larabci na bbc Feras kilani ya samu zuwa fagen daga wato garin omdurman da ke kusa da babban birnin kasar tare da sojojin sudan ga kuma fassarar rahotonsa sojojin sudan kenan ke farin ciki game da nasarar da suka samu wadda ba kasafai ake ganin irin ta ba a yakin da aka manta da shi sojojin sudan dai sun samu nasara ne akan mayakan rundunar rsf sojojin na dannawa kusa da hartun babban birnin kasar inda yankuna da dama da ke kusa da birnin na karkashin ikon mayakan rsf mun zo birni na biyu mafi girma a ƙasar ta sudan wato umdurman da ke yammacin kogin Nilo. A baya babbar kasuwar garin ba ta rabuwa da cunkoson mutane, amma a yanzu an yi kace-kace da wurin. Akwai kuma ramukan harsasai da murɗaɗɗun karafuna da baraguzai ta ko'ina. Tsakiyar garin ta koma tamkar kufai. Sojoji ne suka su nuna mana barnar da suka ce dakarun rsf sun yi a cikin garin ko da yake su ne ke faɗin wurin da za mu ce da kuma abin da suke son mu gani maji labarin fyaɗe da kwasar ganima da kuma tashin hankali majalisar ɗinkin duniya ta ce ana zargin ɓangarorin biyu da cin zarafi da kuma laifukan yaƙi sai dai zargi ne da dukkaninsu suka musanta dubban mutane ne suka rasa rayukansu tun lokacin da aka fara wannan yaƙi a watan afrilun bara sannan yaƙin ya tilasta wa miliyoyin barin gidajensu waɗanda suka ci gaba da zama kuwa sun tsinci kansu cikin mawuyacin hali Muktar mai shekara 64 ya nuna mana yadda yaƙin ya maida dandalin garinsa zuwa makabarta ta wucin gadi ya kuma bayyana sunayen abokansa da aka binne a wannan wuri. Uh, Mutum ɗari da hamsin aka binne a wannan wuri, na san da yawa daga cikinsu. Akwai Muhammad da Abdullahi da Jalal, ni kaɗai ne kawai na rage. wata makaranta da a yanzu ta koma matsuguni a garin port sudan a cikin wani karamin ɗaki mai ɗauke da mutane ashirin da ke amfani da gadaje takwas mun haɗu da zubaida mai 'ya'ya takwas da cutar kansar jini kwanaki uku kafin barkewar yakin ne na sha magani na na ƙarshe na ɗauka yaƙi ne da zai kawo ƙarshe a cikin mako guda tun daga wannan lokaci na fara shan wahala ina jin jiki sosai kukan yara masu fama da yunwa kenan waɗanda ake wa magani a wani asibiti wannan dai wani ibtila'i ne da ƙasashen duniya ba su san da shi ba mary lewis ita ce mataimakiyar wakilin asusun kula da yara na unicef a ƙasar ta sudan ta kuma ce dabban yara na fama da yunwa kuma watakila matsalar za ta ƙara yin muni. Raliya Zubairu kenan da fassarar rahoton Firis Kilani. To a ƙasar Senegal al'umma na ci gaba da harama domin kada ƙuri'a zaben shugaban ƙasar wanda aka shirya gudanarwa a ranar Lahadi mai zuwa 24 ga wannan watan na Maris. Siyasa na ƙara zafi a ƙasar bayan da ɗaya daga cikin 'yan takara masu hamayya ya janye domin marawa babbar jam'iyyar adawar ƙasar baya. Na tattauna da abokin aiki na Haruna Ibrahim Kakangi da yanzu haka ke birnin Dakar kan halin da ake ciki a kasar gabanin zaɓe na ranar Lahadi. Siri na fara ni da neman ƙarin bayani kan 'yan takarar da za su kara a ƙoƙarin maye gurbin shugaba Macky Sall wanda zai mika mulki bayan zaɓen. To Rabi'atu akwai 'yan takara guda goma sha takwas waɗanda za su fafata a wannan zaɓe na shugaban ƙasa. Amma dai akwai guda shida waɗanda ake ganin su ne na gaba-gaba. Akwai Muhammadu Diyoni wanda ke da shekara sittin da hudu kuma ya taɓa rike mukamin Prime Minister a ƙasar sannan kuma ya taɓa yin aiki a babban bankin ƙasashen yammacin Afirka da kuma hukumar bunƙasa tattalin arziki da masana'antu ta majalisar ɗinkin duniya akwai kuma mace ɗaya tilo wadda take ta wannan takara wato anta babakar ngom tana ɗaya daga cikin matasa da suke na gaba-gaba ga harkar a wannan takara inda take da shekara talatin da tara, sai kuma akwai khalifa sal wanda shi ma dai ba laifi ya fara manyanta yana da shekara takwas kuma shi ya taɓa zama magajin garin Dakar har sau biyu saboda haka shi ma ba baƙo ba ne a harkar siyasa ta ƙasar ta Senegal akwai kuma Idris Seck shi ma dattijo ne yana da shekaru sittin da 64 kuma ya taɓa riƙe mukamin prime minister kuma an taɓa ɗaure shi a gidan yari bayan da aka zarge shi da cin hanci da kuma barazana ga tsaron ƙasa sai kuma wadanda ake ganin kamar za su fi taka gani wato Ahmadu ba na jam'iyyar da ke mulki wanda yake da shekara 62 da kuma basiru diomaye fayi wanda shi ne yake a babbar jam'iyyar adawa to wanne tasiri kake ganin waɗannan 'yan takara za su yi eh to eh, dukansu ana ganin za su yi tasiri amma kamar yadda na fara faɗa mutane biyu da ake ganin za su fi tasiri a wannan zaɓe su ne Amadu Ba na jam'iyya mai mulki. Shi Amadu Ba ya rike mukamin Prime Minister a Senegal da kuma masani ne akan haraji. So bikin ga ɗan takara ne na jam'iyya mai mulki jam'iyyar shugaban ƙasa Macky Sall. To amma dama waɗanda ke ba su ciwon kai su ne 'yan jam'iyyar adawa na madugun 'yan adawa wato Usman Sonko. To yanzu shi dan takara na babbar jam'iyyar adawa wato Basiru Diomaye kamar yana ma yin takara ne a madadin shi Usman Sanko wanda a sanadiyarsa an yi zanga-zanga da sauransu a ƙasar Senegal saboda yana da farin jini tun lokacin da aka gurfanar da shi a kotu ana zargin shi da cin zarafi da ya shafi harkar lalata inda daga baya ma aka yanke masa hukunci na ɗaure. to shi wannan basiru diamani faɗi wanda yake takara a madadinsa shi ma ana ganin yana da ƙarfi sosai a cikin wannan takara kuma tsakanin shi da Amadu ba wanda yake na jam'iyya mai mulki kowannensu ana iya ganin eh, zai iya yin nasara To amma Haruna kamar shi Basiru bai jima da fitowa daga gidan yara ba. Wannan kenan bai bashi wata matsala ba a bangaren takararsa? A bai bashi matsala ba. Kusan wannan gwagwarmaya ma da za a ce ana yi yadda kika san tana ƙara musu kamar farin jini ne da kwarjini a wurin matasa kuma me ya kawo haka dalilin shine Uh, kamar yadda kasashe da dama suke fama da batu na tsadar rayuwa a senegal ma ana fama da hakanan wannan matsala sannan kuma matasa suna fama da rashin aikin yi kuma idan kin lura shi matashi ne wanda yake da shekara arba'in da hudu matasa da sauran waɗanda suke sa rai a kan cewa zai tabuka wani abin kirki ana ganin zai kawo wani tsari na shugabanci wanda ya sha bamban da na shi shugaba Macky Sall. To kasancewar akwai zazzafar adawa shin ya yanayin gari yake? To tun bayan da na iso nan garin Dakar na yi ta ƙoƙari in ga yanayin yadda al'amuran siyasa suke tafiya to amma dai um, duk da dai cewa ana azumi kin san ƙasar senegal tana da al'umma masu ɗimbin yawa waɗanda musulmai ne kusan za a iya cewa mafi yawan al'ummar ƙasar mabiya addinin musulunci ne to ko hakan yana iya wa ya yi tasiri ta yadda babu wasu hada-hada na harkar siyasa da za a ce gasu ana gudanarwa sosai kamar yadda zaki gani idan an kusa yin zaɓe duk da zaɓen dama na shugaban ƙasa ne kawai babu sauran 'yan majalisa da sauransu sai dai batun zaɓen yana nan a cikin ran al'umma duk wanda ka taɓa za ka ji abin da ke a ran shi kenan abokin aiki na na haruna ibrahim kakangi wanda ke a birnin dakar na kasar senegal yanzu kuma ga muhammad abdu da labarin wasanni Bayan Munich ta sanar da cewa tana zawarcin Zabi lansu wanda Liverpool ke fatan dauka a ƙarshen kakan nan. a Alonso zuwan dan wasan togar Spaniya na daddala da lashe Bundesliga na bana na farko kammala kakan nan. Thomas Tuchel zai bar bayan Munich a karshen wasannin bana. A watan Janairu yin club ya sanar da zai ajiye aikin jan ragamar Liverpool da zara an kammala wasannin nan. bukayo saka ba zai buga wa ingila wasan sada zumunta ba da zata da brazil da belgium sakamakon raunin da ya ji tuni ya koma mara ci gaba da yin jinya bayan da arsenal za ta kara da manchester city a premier league a ƙarshen watan nan sakana kan gani a gonas wanda ya ci kwallo sha shida a kakan nan har da sha uku a premier league ya ci ingila kwallo sha a kara talatin da biyar da uku rigis da ya shirara a ragar arewacin macedonia watan yuni dubu biyu da ishirin da dan wasan newcastle united anthony gordon ya ce bai taba kalla farai sai ya buga wa scotland ta mola ba burinsa na tawagar ingila ne tuni dai ga gari ya gayyaci dan wasan mai shekara 23 a karan farko a wasan sada zumunta da za ta fafata a Wembley da Brazil da kuma Belgium a cikin watan nan. Tun farko Scotland ta nuna sha'awar gayyatar matashin sakamakon kakanninsa daga can suke wanda ke kan gani a bana Newcastle United. shi kuwa wani dan kwallon newcastle united mai tsaron basti bodma zai jinyar wata shida zuwa tara bayan da ya fama raunin ciwon gwiwa dan kasar nazalan ya ji rauni a fa cup da manchester city ta fitar da kungiyar ta sam jesus park tun cikin satin baya fara jin raunin da ta kai bai wasa sha bakwai ba har da karawa karshe a champion league a fafata cikin rukuni daga baya koma ta kalera cikin disamba Suwarai da Muhammad Abdu da labarin wasanni tuma saurari karshen shirin kenan wanda Muhammad Anur Muhammad ya shirya lawal na Suleiman ya haɗa da ku ni Rabi'at Kabarrinka nake cewa bisalam.